عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا 30 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 31 ga watan biyar miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa idan dai ba manta ba muna cikin wannan littafi wanda ke magana kan salasun wasittu na kissa min nihayatul zalimin wato kissoshi 36 63 waɗanda dukansu suna magana kan ƙarshen azzalumai zalunci bai yi ba zalunci abu ne mara kyau a zulmu zulmati mai kiyama zalunci duhu ne dufai ne ma ba duhu guda ɗaya ba ranar tashin alkiyama don mutu ya shiga cikin kabari zai ga duhu wanda bai taba ganin irin shi ba saboda zalunci kuma tun anan rayuwar ma sai an sa mai duhu a fuska a sa mai duhu a tunani a sa mai duhu a rayuwa a rika ganin yana cikin mutane kamar yana walwala yana jin daɗi amma a cikin zuciyar shi yana jin wata ƙuna da zaɓalɓala saboda wannan zaluncin inna allaha la yumli lil zalim Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi ma azzalumi jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflithu har lokacin da Allah ya damƙai to ba zai kuce masa ba to idan ba ba mai damƙa ta zahiri ba za a mai damƙa ma na wuya in ma dai a ganshi a fili a kiba shi ta kare da shi ke cewa a yi ko ya ce kada a yi yanzu an koma ana sa shi kuma yana kallo ana ta yi bai iya cewa komi bai iya magana bai iya cewa komi in ma yayi magana ya yi masu laifi in ya tsowa baki ya yi laifi ya yi shuru laifi ya yi magana laifi nan muka karanta cikin ramadan in makomanta ba ka ce yadda sariran mutum take haka Allah ke sa mai riga irin ta idan mutum zuciyar shi wankakka ce yana da tunani mai kyau yana da ɗabi'a mai kyau sai Allah ya sa mai riga irin wannan tunanin nashi sai mutane su rika kallon shi da daraja suna girmama shi duk inda ya shiga yana da kima wannan abu ne daga Allah an sa mai riga abin da ke boye an sa mai irin rigar har ta bayyana ga mutane suna ganin shi da kyau saboda wannan riga, idan ko mutum ya zama na ba shi da ɗabi'a mai kyau halin shi ba kyau zuciyar shi baƙiƙirin take to haka za a sa mai riga ta wannan abun nashi mutane su ta kallon shi da wannan shi kuma bai sani ba ya rasa abin da ya ma mutane amma komi ya lalace ya fito ko to yau za mu yi magana ne akan qissatu aima shayta binti fir'aun kissan wata wadda ake ce ma mashita diya fir'aun wannan kissar ta innal imana billahi ta'ala indama yataghalghalu fil qalbi wato imani da Allah lokacin da ya shiga zuciya yayi karfi ya samu wurin kamar ashe ya shiga wuri ya zauna dindin ya samu wurin zama ya samu wuri yayi karfi a cikin zuciya har dai imanin da gaske ne ya shiga nan fa innal insana yatahawwalu ila sakharatin atiya to mutum sai ya juya ya zama kaman wani dutse mai karfi Baya da za a yi da shi shi yasa wasu ke cewa idza kanatil kibaru a idza kanatun nufusu kibaran aka ce ta'ibat fil muradi hal ajsamu idan rayuka suka riga suka zama masu daraja masu mutunci to ta'ibatil ajsamu fi muradiha to sai sauran jikunkuna su yi ta wahala su sha wahala saboda manufan rannan suna so sai sun tabbatar da abin da suke so samu shi yasa lokacin da aka tambayi Bilal bin Abi Rabah aka ce masa wai yaya aka yi ya daure lokacin da ake azartar da shi a cikin maska ana bashi wahala a gasa shi a doke shi a bulakanta su a kwantar da mutum cikin rana irin ta makar nan bisa dutse a dauko wani katon dutse a taru ga zafin na ƙasa ga zafin na sama kuma mutum shi kadai bai iya dauke wannan dutsen idan aka kwantar da shi kan wani dutsen sai a taru a dauko wani dindimemen dutse sai a dauka a danne shi da shi na kasa zafi na sama zafi ba yadda kuma zai iya dauke wannan sai dai in su sun gaji sun dauke mutum ko kuma a sa shi cikin ruwa a danne shi sai ya haɗi ruwan nan ta hanci ta baki ya kusa mutuwa sai a ɗaga shi ya taso in an jima ya ƙara huta su ƙara murkushe shi a cikin ruwan nan ta an masu wannan ku ba yadda wannan yake tambaya abin nan ba abin nan abin nan subhanallahi gashi nan wannan dan gidan wannan nusayman nan dan abin nan ba amma amma bin yasir yana ba da labari aka tambaye shi aka ce mai umar ya ce mashi wani abu ne aka yi ma lokacin kafirai ba za ka manta ba yan shuru ya sunkuyar da kai ya ce inda ba dan amirul mu'mini ne ya tambaye shi ba zai faɗi ba saboda abu ne aka yi masa saboda Allah to bai kamata ya rika faɗi ba ya ce abinda da aka yi mai wata rana shine aka ɗaukai aka samu garwashin wuta aka danne shi bisa garwashin wutan na yana jikin gungume ya ce wallahi sai dai ruwan jikin shi ne ya kashe wutan ruwan da ke jikin shi shi ya kashe wannan ruwan gungumen ya ɗaga mai wurin ya ce ka gan shi nan shi ya sa har yanzu ma tsoka wurin ma bata shi bata bata ba ta rufe ba rami aka yi wurin ya yi mai rami a jiki wanda har da shi ya tafi tsoka ba ta fito ta toshe wurin ba saboda sai da ruwan jikin shi ya zubu shi ya kashe wutan da aka samu jikin itace kama duka da an tambaye su aka ce masu me yasa suka daure ya aka yi suka daure wannan sai su ce suna auna gardin imani ne da ɗacin kafirci idan suka kalli ɗacin kafirci suka auna da gardin imani sai su ga gardin imani ya fi ɗacin kafirci saboda haka ɗacin gardin sai ya danna ɗacin manan ta fito saboda haka sai in suka auna wannan kawai su ce to duk dai abin da za a yi masu in dai a wannan jikin za a yi to bai ka azaba wuta ba a lahira saboda haka sai su auna wannan daɗin na imani da suka samu to ya fi ɗacin kafirci da haka duk wahalar da za su sha sai suka daure to shi ake so a babu misali irin waɗannan ko mu koma auna da yau mu gani barazana kawai wahami ma ba ma wai barazana ba wahami tunanin in kayi kaza kaza zai faru sai sa ka daina ko mutum zai saboda Allah man kana lillahi kama yuri kana Allahu lahu kama yuri duk wanda ya ma Allah yanda yake so to Allah zai mai ma ba ma yanda yake so ba fiye ma da yadda yake son ma zai gani fiye da yadda yake so saboda haka wannan baiwa Allah kaga malamai na bada tarihi sosai musamman abdulhamid Hamid Kesh rahimahullah yana magana wannan magana ce ga ta na ma Ya ce in dai ya yi imani Allah ya taimake shi imanin nan katta galgala fi qalbihi ya riga ya karfi ya samu wurin zama sosai ya kafu a zuciyar mutum innal ta yatahawwal ila sakharatin atiya mutum sai ya koma kaman wani dutse mai karfi yatahattamu alaiha kullu quwwa sharri wal kufr zaka ga duk wani karfi na sharri da abu zai fado ma wannan ran sannan bayan haka nan wa yata'azzabu al insan al iraba ay fi sabili mardati al azaba fi sabili mardati khaliqihi zaka ga mutum ana azabtar da shi ana ɗanɗana mai azaba kala-kala saboda neman yardan mahalicinsa waya sirul mu'min wato sai ya zama sai shi muminin sai ya zama kasabi katin zahabi kaman wannan zinariya kerarra wadda aka mulmulata wanda la yazidu halahabun nari illa ko illa lam'anan wa barqiyan idan mutum imanin shi ya karfi sai ya zama kaman wata mulmulallar zinariya ita ko mulmulan zinariya in an sa ta a wuta ƙara kyauta gwargwadon yadda kake ƙara maida ta a wuta kana gasawa da za ka taba zuwa wajen masu wannan aikin zinariyan wanda suke ake ce masu goldsmith ake ce masu ko waɗannan masu aikin zinariyan nan wanda suke masu abin da jinsu za ka gaje za ka sha mamaki za ka yin suka ɗauki zinariyan nan ya sa ta waɗannan 'yan ƙarahunan da suke gasawa ana ƙara gasa tana ƙara kyau ana ƙara gasa tana ƙara kyau to gama ga mumin yake in ma kai zama kaman wata zinariya lokacin da sharri ko masifa ake ganin ta faɗo shi ƙara mai kyau take yi tunda mu da aka gaya mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana yace mumini fa ba wata masifa da za ta sauko mai face wannan ta zama mai kafara yace hatta shauka shakuwa har kaya da zai taka idan yana tafiya hanya ya ta kuskure ya taka kaya wannan kayan sai ta sa mai kafara kare mai zunubi to balle ya tuntube balle wani abu ya faɗo mai kafara ce gare shi mumini baya da wani abu a banza shi yasa yace al'amarin mumini akwai abin sha'awa yace inna amrahu kullahu al'amarin sa gaba ɗayan sa kawai alkhairi ne in asabathu sarra shakar idan abun alkhairi shi al'amarin sa kulluhu khair in asabathu sarra shakar idan abunda yake mai dadi ya same shi sai ya gode wani asabatu darra sabar idan kuma mummunan abu ya same shi sai ya haƙuri wafi kullum shi duk koyaushe alkhairi ne shi ne shi mumini aka mumina da aka sau da aka mutu sai ya rika auna waɗannan abubuwan kuma ya rika auna da jiya da yau da kalli yadda abubuwa su sau da aka mumini ko mumina idan har ya kai ga wannan matsayin ya siru mu'min ka kakabisa kati azdahab kamar inda ake kira ne kirarren zinariya la yazidu halahbud nar wato balbalin wuta ba zai ƙara mata komi ba illa lam'anan wa barqiyan sai dai ƙara mata kwalqiya da sha'awa ban sha'awa daga tana haske wal qalqal wa hadhihi qissa wannan kissa ga ta nan gaban mu ta dullu ala sabati ahli iman tana nuna tabbatan masu imani yanda suke tsayuwa akan gaskiya shi yasa kuke jin a ce cewa Allahumma thabbitna ala al-haqq mahma kana tilka warid ya Allah ka tabbatar da mu kan gaskiya duk yadda girgiza za ta zo mahma kanat alkawari tayyarat yani tayyarat guguwa da ambaliya duk yadda za ta zo mutum ya rika roƙon Allah ya bashi sabati da istiqama kuma lokacin da muka karanta ala ayi halin ta mutu in muka manta ba abin da ya faɗi kenan yace shi mumini ko mumina babban abin da yake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala na farko shine istiqama li'anna al-istiqama akbaru karama mutum ya samu istiƙama bai fasa ba kullum kana yi ba dare ba rana kana ta yi wannan shi ne karama babba ba kamar yadda muka ba da misali jiya ba wani ya yi sallar shi zuwa lokaci kaza shekara biyu shekara uku ya ce shi ya gaji saboda ko yanzu dai ya san an auna ya samu fasmak azumi ma ya gaji in an auna azumi yanzu ya samu fasmak mark na a wani ba aka wani saboda ka da istiƙama sannan mutum ya riƙa roƙon husnul khatima husnul khatima yana daga mahimmanci sannan yace sannan kuma kullum ka rika addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik wani wurin ya ce ka rika cewa a shirka ma kada ka yi allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min dhanbi alladhi la a'lam saboda kakka tara aikin kuma rana ɗaya ka rusa su kaman ka saka tafila kai banna waɗannan abubuwan suna da gaya mai ahammiya wani ma ta yi dusar da kai su ma ka daina baro jada nan sai ka sa su musamman kana sallar nafila ya dan fito wa ma huwa juna ilaiha mi ya kai tsananin bukatan mu yanzu a irin wannan kissar da ba da labari irin wannan fi zamanin a'ta ahlul haqqi fihi ru'usahum wanda yau masu gaskiya suke sun kuyar da kai ba sa iya daga kai sama su ce mutum wani wurin ma har sai ya shiga a ce mai man anta ya koma yana da maldamal yau mutum yana jin tsoron ya ce shi musulmi ne ma bayan ko an karanta duk inda za ka shiga aka ce man anta ka ce ana muslim sannan kuma in za ka lissafo duk wata ni'ima ko wani ke ganin ka cikin ni'iman nan ya ganka da wani abin duniya fenti ya ce ai kukan suwa ne ba ku da matsala Allah ya rufa maku asiri kakka yadda ka tsaya iyanan sai ka kace alhamdulillah bi ni'matil islam wal iman ita ce babba ita ce babban ni'ima ko ba komi kai mai iltifati iltifati shine irin wannan kai ka juyar da shi wani wuri ko kuma aka ce mai masu balaga suka ce uslubun hakim uslubun hakim ka ɗauki mutum shi ya tsaya nan shi abun nan ne safahi ne safahi abin ake so yi tunani ba shi yake tunani ba sai kai ka ɗaga tunanin shi ba tare da ya gane kawo wantar da shi ba kuma ya fito safahi sai ka abun nan ɗinsa na gaya maku shi ne shi ga inda ake so ya hanga amma shi inda ake hange ma ne yake hange ba to kaga yayi wannan ka kyale shi ko kai dariya ko ka kyale shi ka ɗaukar shi ka tafi da shi inda ake so kamar inda nace muku kamar mace ce ta zo ta samu mai gidanta yau sun shiga daki su yi shawara ta ce mai kaga mai gida kaga wance take takenta da na gani idan dai muna so a zauna lafiya kuma mutuncin mu ya kyau ka zaunar da ita Ta ce cikin waɗanda ke zuwa wurinta ta fito da ɗaya a ciki a mata aure kun fahimci magana so nake a gane abinda nake so in ce matan nan ta gaya ma mai gidanta wannan magana shi kuma da ta gaya mai wannan magana ya ce hawa menene za ta za ta zai sa za a yi mata magana za a mai magana wurinta jiya fa sai da ya so mata tunanin zannuwa aka yi mata ɗinki, aka so mata katifa aka tara mata ɗaki ran nan ma ya sa a mata fentin ɗakinta, ta an gyara an mata kaza mata kaza yanzu ita maman wannan abin ne da aka yi bata sani ba ko wannan abin ne ya sa ta magana to shi sai ya tsaya iya nan bai kai kaga inda ita maman abin da take so ya fahimta kenan da ta faɗi wannan magana to shi da ya tsaya nan shi ne sabahi ga abin da ake so ya je wurin kawai shi ya yi wani wuri daban ba na yake ba to wannan ya zo zai wuce ya gamu da wani zaune yana tasbihi bayan la'asar yana subhanallah walhamdulillah yana ta tasbihi din shi shi kuma ya kalli masu tseren dawaki suna tsere suna zuba tsere da su ya zo ya samu yana tasbihin nan ya ce bai assalamu alaikum dan Allah so nike ka nuna cikin dawakan nan wane kake ganin zai tsere kaga maimakon ya ce kaga wawa ni daga abin da nike ina rana da sai ya ce masa wanda in ka haushi zai kai ka sama dawaka ita eh, cikin dawakan nan wane ne kake ganin zai fi tsere ma wani cikin waɗanne ya ce wanda in an haushi zai kai mutum har sama ya ce to doki da kai mutum sama ya ce to da cewa kai yanzu subhanallah alhamdulillah za ka ɗaga kai za a ɗaga matsayinka zuwa can amma waɗannan yanzu da suke idan ruwanka da su to za ka samu yanzu da kan an gaya ma ma ne ne zai tsere mi ka samu da barin su kai kawai kace subhanallah alhamdulillah so daya shikenan cikin rawdatul uqala mun ci ba da misalin nan wani yana zaune yana subhanallah alhamdulillah yana ta tazwihi shi yazo ga annabi Suleiman yazo zai wuce da sojoji da mayaka bataliyoyi bataliyoyi in ka kalli dama baka ganin su in ka kalli gaba baka ganin su in ka kalli ko ta ina baka ganin iyakarsu saboda yawa kai hasali ma tsuntsaye kuma sun yi masu inuwa ta sama inda shi annabi suleiman yake tsuntsaye sun taru sun rufe sama kawai gaba daya kamar gizagizai saboda kada ya ji rana mai tasbihi kawai sai ya bar tasbihin shi ya zan kalla annabi suleiman ya ce god lalle iyalan Dawudu kuka Allah ya rufa baku asiri kukan kun gama samun duniya kun gama samun komi shi kuma ya ji shi ya ce kai ci gaba da tasbihin nan da kake yi kaga wanda ya je lahira ya samu subhanallahi guda ɗaya ta shiga cikin littafin sai samu aka rubuta mai ita wallahi wannan tafi duk abin da aka ba iyalan dawo bai mai abin nan ba bai zagaye ba amma yana da hankali yanzu ma sai kalli wannan abin ba za ka gaya masa da zo da ka abin nan ne kuma ko lokacin har sai da ma ya jiyo maganin ana tafiya din ya ga wasu tsuntsaye can gefe suna magana ya ce ba wanda suke kusa da shi ya ce kun ji da tsuntsayen suke cewa suka cewa ne mu ya nabi yalla wannan ai sai ku ya ce wancan tsuntsun mace da namiji ne taɗi yake yi so yake auri waccan amma yana zuba mata ƙarya ƙarya har da tsuntsun ya ce ɗan yanzu har tsuntsaye sun iya ƙarya ƙarya yake mata yana cewa wai idan ta yadda ta aure zai je gina mata gida a cikin na dutse a cikin dimash ya ce a lokacin dimash ko ina ba wurin da zai wata gida ba ga har ba shi zai tafi waye wata wata daki a ta yadda ta aure zai je wata daki a dimash cikin gidan sarakuna zai wata daki ta yi za ta rika za ta rika wuri a ce ga tsutsu da ƙarya <laughs> to saboda mulki a waka ga wannan duk bai rude bai ce bai tazwihi tazwihin ka to haka ake yi ya hankalin mutum wani abin da nan ka nuna mashi ba shi da abin nan ba yau abin tausayi ne za ka je ga tsofaffi da hurhura balan su zo na su ta gardama gardama mara amfani gardaman siyasa gardaman wanda ba su san kuna yi ba ma a banzan bazara da gardama har a zagin juna ana buge-buge saboda saboda su su koma ruwansu da mutane su gama yanzu duk wannan tsayar da ake a gaba ta ku gani su koma abujan ku gani na ruwansu da ku kawai in sun tashi neman mukamin sun iya su zo kuma sannan in an tashi wani ya zo ya sa 'ya'yan mutane su dinga ɗirka ma juna wuka da gariyo suna zagin juna wasu sa su dinga shan mulmula mandula suna tsotsa shi kuma a yanzu da ake sa ɗinnan 'ya'yansu na can waje su suna karatu kullum da safe kafin ya fita harkokin shi ya buga masu waya ko ya masu magana ta whatsapp ya masu magana to ya karatu kuna nan ko to gobe ne fa za mu fito primaries ku sa mu cikin adda sai Allah za ku yi nazara baba mu muna nan muna ta karatu sai su kuma su zo su dauki ƴaƴan wanda su ba za wanda suke ba a sa su kuma gobe har a wancan lokacin sai da aka kira wasu aka ce ina shugaban yan iska ya tashi ya ce gani aka ce gana ku kuɗin ina mataimakin shugaban yan iska ya ce gashi aka ɗauko nasu aka ba su aka ce abinda muke so gobe duk in kun ga za a yi mana abin nan baku wantsaka abu ya ce an gama sai oga shugaban ɗan iska su ko nasu 'ya'yan suna can waje a yanzu nan nan da ake magana nan su ba sa suna can ko nan makaranta ko nan afis suna isra'il ne su suna nan ciki suna ta karatu su ko nan kawai shi kenan ka je a yi ta ɓata lokaci ba kai karatun ba ba kai ba ba kai ba ba kai ba kafin ka gaba makarantar ka shekara talatin idan aka zo aiki a ce ga manya-manyan aiki lucrative wanda za a iya samu ka zama ma'aikaci domin duk aikin civil servant kawai bai da bambanci da dako aikin gwamnati a Najeriya da na state din da na federal in dai a civil service commission ne bai da bambanci da dako wallahi wani dan dakon in ya daure a wata sai ya fi ka samun kudi don kana wannan aikin bai da bambanci da kana dako to su sai su ɗauko manya-manyan wuraren sai su sa 'ya'yansu su ce kuma wanda a ce za a ɗauki mutane amma daga shekara sha takwas zuwa shekara ashirin da uku ake so in kai shekara ashirin da biyar babu disqualified wanda ya wuce shekara sha ashirin da biyar wanda shi suna ɗaukar shi aikin a yau idan ya samu aka ba shi kuɗin induction kawai da zai je ya yi ya zo ya fara aiki a bashi upfront a bashi wane ne kai ya fi kuɗin da za ka samu duk a civil service a shekara talatin da biyar da za ka gama bai fara aikin ba a bashi kawai upfront da zai fara ya nemi inda zai kama gida ya nemi inda zai kaza ya nemi inda zai kaza kai dan talakawa ka gama shekara 35 a civil service commission ba za ka samu wannan kudin da za a shi ba a lokacin shi bai fara aikin ba share fagen fara aiki ko haka ne ko ba haka bane haka yake to me amfanin abin nan ba kuma ka zo kai baka bauta Allah ba ka ci wannan wahalan ka gama kai baka isla ko qur'ani baka yi karanta ba ka gama wannan aikin banzan a tafi lahira nan ka rayu ƙurmus can kuma murus murus kai nan can ƙurmus nan ka yi murus can kuma ƙurmus nan dai baka ci komi ba baka samu komi ba baka komi ba can kuma ka ja ka wuta to me yi mai amfanin zuwa mutum duniya a nan duniyan baka samu ba lahiran ka ji an sa ka wuta to me amfanin ka mai kai ran nan me amfanin shirin inda aikin gwamnati ne ido dako ne inda yana nan kasar ne dako ne tun da ɗan majalisa sanata zai zo a biya shi albashin shi na wata ɗaya kai kuma kai civil service daga level 8 ɗinka ka kai har inda zaka kai ma ka gama in dai wannan albashin kaɗai ake baka taba musu kaya ba to kudin da ka a rayuwa gaba ɗaya ka da ka samu gaba ɗaya a shekara 35 bai kai albashin sanata na wata biyu ba a shekara talatin da biyar da za ka gama aiki to albashinka bai kai sanata albashin shi na wata biyu da ya sa bai kai ba ka gama duk wannan matsayin na ba za ka gama shi kuma ba kai bauta Allah ba yau da aka abin nan ne da aka na kuwa ya tsaya kalla aka in ka je kai suka yi ta suka yi ta yi kana ta yi kana ta yi ka jira kafin ka gama makaranta ka shekara talatin in ka shekara talatin ba inda za su ɗauke ka sai dai in kai ƙarya ka je kai wannan declaration of age ka rage shekarunka daga nan to in kuma ka rage su a nan wurin an ɗauke ka aiki to a can lahul mafus ka rage su ne to no za ka ci a nan ɗin ka tafi jan koma gida na haka mutum zai a kalli abin da ya kamata yi wanda zai amfane shi sau da haka sunan a lokacin da ya ga cewa masu gaskiya sun koma suna sun kuyar da kai warafa halul batili aifihi fihi shaukatahum su kuma masu ƙariya wanda ba daidai suke ba su kuma sun ɗaga wannan kuyansu suna cin kasuwarsu karensu ba babbaka ƙarfinsu ya daga ne shauka su sun yi ƙarfi su sai zama wannan muna buƙatar mu ji irin wannan kissan da ake magana dalilin yanzu ana jin ta mutum zai sani ibn abbas radiyallahu anhu an samu daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce lamma usri bi yayin da aka yi tafiyar dare da ni lokacin da aka Isra'il wal Mi'raj da shi yace marartu marrat bi ra'ihatun tayyiba sai da wani kamshi mai dadi ya wuce bulbula na ji kamshi sosai na tare da Jibril a lokacin fa qultu ma hadhihi ra'iha sai na ce wannan wani irin kamshi ne na ji mai dadi a wannan wurin qala ai sai Jibril yace ai Jibril ma binti fir'aun wa auladuha yace wannan kabarin da muka wuce kaji kamshi ya bulo ma kaji irin wannan kamshi kabarin ma ne ya fir'auna da ita da ƴaƴanta wannan saqat al-mishtu min yadiha wata rana matsefi ya faɗi daga hannunta tana gyara ma wata ɗiyar da fir'auna kai sai matsefin sai ya sulle ya faɗo a hannunta ai wahiya tasrahu li binti fir'auna ra'saha tana tsefe ma wata diya fir'aunan kuma kai tana tsefe mata kai abun nan dinta fa qalat bismillah da tazo dauka aw ya fadi kasa sai ta ce bismillah yanzu za ta dauko shi da sunan Allah ita kuma yarinya da taji an ce bismillah fa qalat bintu fir'aun sai diya fir'auna tace qalat rabbi a abi ta ce babana kenan da sunan shi kike magana bismillah sunan babana kenan kike nufi baba kenan a qalat sai ta ce mata a rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki ina nufin ubangiji na kuma ubangijinki kuma ubangijin baban naki shi nake nufi da na nace bismillah laki awalaki na ghayru abi kina da wani ubangiji in ba baba ba akwai wani ubangiji ne wanda ba baba ba qalat na'am rabbi wa rabbuki wa rabbu abukillah tace eh ba ubangiji na da ubangijinki da ubangijin babanki duka gaba daya shine Allah qalat ta koje ita wannan qala ta je yarinya ta je ta faɗi ma fir'auna ta ce ga abinda ta ji wannan ta faɗi fadaha sai kira ta yace fa qala alaki rabbun ghairi kina da wani ubangiji banda ni qalat na'am rabbi wa rabbuka Allahu azza wa jalla ce ubangiji na da ni da kai shine Allah mai buwaya da daukaka kun ji abin aka nemi ta canza wannan tunani ta canza wannan magana ta ce na ba ta canza ba qala fa umira bi baqaratin min nuhasin sai aka zo da wata katuwar tukunya baqara irin babbar tukunyar nan wanda aka yi ta akan ce mata kaman sha an yi ta da sifan shanu ko an yi ta da sifan saniya katuwar tukunya dai irin kaman irin kwatarniyan nan ko irin tukunyan nan da ake za a yi buki irin ce tukunyan nan ta karfe aka zo da ita fahimiyat aka gasa tukunyan nan da wani abu na a ciki aka sa mai gyada ko aka sa aka gasa ta ta da futa da huta ta fasa sun ma'omin rabiha an tulkiya fiya sa aka marteta aka ce ta fada ciki ta shiga qalat inna li ilayka haja da aka ce ta fada cikin wannan tukunya sai ta ce kafin in fada ina da bukata wata bukata da nake so a yi min inan mana yanzu bukatar nan ‘ya'yanta fa sun bi ta domin wannan abin ba yanzu aka sani ba ta kira ‘ya'yanta ‘ya'yanta ma sun bi su musulmai sun riga sun bi Allah da abin nan ba kala mahiya kala tajma'u izami wa izami waladi fi ta ce abinda nike so wannan tukunya in za a fada da ni da 'ya'yana bayan an fada mun fada gaba ɗaya mun kone ka hada mu wuri guda ai mana kabari ɗaya shi ne kawai ta? ba so take ai mata abuwa ba su sun ɗauka ma abuwa za ta nema a'a ta ce a'a 'ya'yanta ma irinsu ɗaya 'ya'yanta ma sun bi na aka yanzu ƴaƴan wani wurin cewa aka ƴaƴan aka fara sawa ko za ta janye ko za ta abin nan fasa ba ta ce ina aka saka na ɗaya ƴaƴanta hudu aka saka na ɗaya aka saka na biyu aka saka na uku bata canza ba da aka zo na ƙarshe ita shi ɗan ƙarami ne na goye sai aka ce to ta faɗa sai ta tsaya ta kalli na goyen ta waiwaye baya ta ga kai ta faɗa da na goyen nan ku ji gashi nan abin da ya ce shi na goyen amma ga alfaman da take nema in bayan sun gama narkewa cikin tukunyar nan ta mangyana to tana son a haɗa ƙasusuwansu a wuri ɗaya a masu kabari ɗaya ita da 'ya'ya abinda ta nema kenan ba ta nemi afuwa ba bata ce a kyale ta ba bata ce larura ba bata ce ad ta bihul mahzurat ce tunda haka ne bari kawai ta hakura ta yi ta taqiyya bata ce haka ba tunda imani kowa da irin nashi daidai karfin ka daidai karfin abinda za zaka iya daurewa sau na aka ta ce ai mata haka aka je aka hada wale wannan ba an tajma izami wa izama waladi fi mawdi'in qala shi ya dauka wani abu za ta nema sai ce za ka laki ai limalaki alaina min alhaq ya ce wannan an yi maki saboda kina da haƙƙin iyaye a wurinmu in kin nemi alfarma za mu iya maki saboda haƙƙin da kike da shi a wurinmu kun ji ba tana da haƙƙi na ta nemi wata alfarma ya mata ya ce saboda haka wannan abu da kika nema na alfarma za a yi maki saboda kina da matsayi a wurinmu to in kin nemi wani abu sai mu baki qala fa umira bihim fa ulqu wahidan wahidan akai umurni aka dinga jefa su kuma nan take daya bayan daya hatta balagha radi'an fihim ha aka kawo dan karami wannan dan jariri fa qala ya ummi ai qa'i wala taqa'asi yace ya umma fada kada ki ji tsoro kaki baya baya kaki janye dan ya kalle ta ga abun nan ba kada fa ta fada wannan da yace ma fada kada ki ja baya kada ki kada ki janye kada ki ki fasa shiga kawai fada ciki fa innaka ala alhaq yace akan gaskiya kike ki damu ya fito ko qala wa takallama arba'atun fil mahdi wa hum sighar daga nan sai annabi yace abdullahi dan abbas yace dan haka yara hudu ne suka yi magana suna yara duk da wasu sun ce an wuce hudun amma dai a wannan maganan guda hudu aka kawo mutane yara hudu ne jarirai suka yi magana a lokacin da suke jarirai na ɗaya daga ciki hara shi wannan yaron wanda ake ce ma ɗan ba, ana faɗin wannan sannan kuma wa sahibu yusuf da kuma ɗan yusuf wannan wanda ya shaida lokacin annabi yusuf ko an ce ɗan yaro ne ruwayoyi dai da yawa lokacin da aka yi magana cewa annabi yusuf lokacin da aka zo matan nan ta nema ya ɓanna da ita aka zo aka buɗe ƙofa aka ce wa shahida shahidun min aliha ya ba da wannan shaida wasu kace jariri ne magana wallahu ala na uku wa sahibu juraidin da kuma sa abokin mutumin juraid kun san kisan juraid wanda aka zo maman shi ne mai magana yana sallah bai amsa ba ta ce sai ya kokalli don karuwa wata rana sai ya sai an mai tuhuma aka yi mai tuhuman kuma Allah da ikon shi kuma saboda bauta Allah ya yi shi ma Allah ya ba shi mafita aka zo da yaro jariri aka ce shi ne sanadiyar wannan yaron shi ya fasikanci da mahaifi aka haife shi shi kuma ya ce a bashi dama ya salla raka a biyu ya roƙi Allah aka bashi dama ya salla raka a biyu don haka wasu malamai da wannan kisan da kuma kisan Khubayb ake cewa ai idan mutum ya zama na za a kashe shi ko ma menene ta ɓaci za a kashe shi mutum ya nemi alfarman a bashi dama ya salla raka a biyu kafin a kashe shi ko da ma azzalumai ne ko a ina ne mutum ya nemi alfarma in sun ki wannan wani abu daban ne amma mutum an ce za a kashe shi to nemi alfarma ya ce a ba shi alfarma ya yi sallah ta bi kafin a kashe shi ya fito ko da aka ba shi dama ya yi sallah raka biyun nan ne ya roki Allah tabaraka wa ta'ala bayan nan sai ya ce a miƙo yaron aka miƙo yaron nan ya ɗanɗari cikin shi da yatsa ya ce kai yaro man abuka wane ne babanka yaro ya magana ya ba da labari ya ce ga baban shi ga baban shi ga baban shi wannan sun ce shi ma yana daga cikin wanda shine sahibu jurai sannan wa isa ibn maryam sannan kuma da isa dan maryam alaihi salatu wassalam kun ga wasu sun ce kuma akwai cikin ashabul ukhdud shi ma a cikin an ce akwai matar da taro za ta fada ita ma yaron ta yi magana ko sannan akwai wasu za ku gani an yi magana dai to wannan dai wanda annabi ya faɗi a jere dai waɗannan ne wallahu alam ba ya duruna ya fito qultu wa hadhihi jarimatun ukhra min jara'imi fir'auna wannan yana daga cikin wani laifin babba daga cikin laifukan fir'auna shine yadda ya kashe wannan matar da yadda ya kona ta tudafu ila al-jara'imi sabiqa wanda za a iya haɗa ta da sauran laifukan da yi can baya ya fito ko banda nan ma ta'ribu sayyida asiya binti muzahib ita matar fir'auna kuma yadda aka azabtar da ita ita ma an azabtar da ita saboda ta yi imani ga ta matar fir'auna to ya saboda haka shi koyina bai bar ƴaƴan shi ba ma bai bar mata kowa ma in dai maganar imani ne wannan ke nuna ma alkufru milla wahida kafirci aqida ɗaya ce kuma har na yau nan da kake gani in dai za su samu dama in yakafu alaikum ya yakunu lakum ada wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun to wai kuma wannan shine ba mu gane ba ma wannan kadiyan da aka gaya mana tuntuni wai shine ba mu gane ba Allah da kanshi shine mahaliccin mu amma fa ya gaya mana in yaskafu alaikum yakunu lakum aada wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa dula takfurun wani wurin aka yi magana aka ce ha antum ha'ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum uduba duba menene ma na wato min nuna bilkita kitabi kulle. aka zo nuna, aka ce da ƙarshe aka yi mana bayani aka yi mana bayani aka ce wannan mutanen gabar da suke tsakanin ku da ita abinda suke bani ya ce ya fi ma wanda ke wa ma tukfi su zuruhun akbar abinda ke cikin zukatansu na masifar kiyayya ya fi tsanani akan abinda kuke gani sannan sai ya je ƙarshe ce kad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun mun bayyana maku alamomi abubuwa da yawa da kuna da hankali da kun gane to da kai menene boye wanda ba gaya mana ba to da wa hada namuzajun farid wannan ma shi ma wani misali ne daban ya fita daban min namazijis sumudi bidda al-batil na misalai wanda mutum zai cije in dai wajen ɓangaren ƙarya ne in ƙarya ce ka cije ka canza kana kan gaskiya ta bihi imra'atul ai wannan kuma ta bihi imra'atun wanda mace ce ma ta tsayu da wannan abun saboda ne da na darsan fi husnus sabati alal mabda dan ta bamu wani darasi babba wanda zai sa mutum ya gano yanda zai cije kyakkyawan dagewa akan ka'idar abun da kasan shine da tushe na gaskiya ka dage a kai ko ya za a yi a dage rafa Allahu alaiha wisaman muhladan Allah ta tabaraka ala ya daga mata wani matsayi abun nan mai ban sha'awa wanda yake na har abada fa nazalat akhiru tahrimi litakhluda dhikraha fi yawm al-qiyamah ay suratu tahrim ko wa nazalat akhiru suratul tahrim karshen suratul tahrim ya sauka dan ai mata wani ambato na har karshe na karshe wanda duk duniya har duniya ta nade tana nan da wannan matsayin ba a manta ana karanta labarin ta a cikin Qur'ani ita ce kuma mace ta farko ita ce mace guda ɗaya tilo wadda aka ce ita ce matar da aka nuna mata ɗakin ta a aljanna tun kafin ran ta fita sai da aka nuna mata inda za ta zauna a aljanna saboda ta yi addu'a kamar yadda gashi nan gaba da sai wannan adda to sai da aka ce mata amma gama ginin ai za ku gai shi gashi Tanda ta zo ta yi magana rabbi bin li indaka baitan fil janna sai aka ce an gama ai ginin an riga an gama yanzu kawai abin da ya rage ki kalla amma ginin ki an gama عن القاسم ابن أبي نبرة أي شين قال كانت امرأة فرعون تسأل عن عن غلب أي shi. ita tana tambaya tana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala game da yadda Allah zai ba da rinjaye da rinjaye da abun nan ɗinsu ai wane ne wanda ya fi abun da ya wa yuqalu ghalaba rabbu Musa wa Harun Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin Musa da Harun shine gaske shi zai rinjaye kuma shi zai abun nan domin an yi wannan takusawa an tattauna an yi maganan masu sihiri an yi maganan wane ne ba dole da tambaya ba wane ne ya rinjaye abun nan ba to su ne fataqulu amantu bi rabbi Musa wa Harun tace ko ta yi imani da ubangijin Musa da Harun fa arsala ilaiha fir'aun fa qala sai fir'aun ya je ce ya gaya mata yace unzuru a'zaba sakhra shi fa bai daga kafa fir'auna mugu ne bi ma'anar kalma kuma gaba ɗaya zuciyar shi yanda ka san dutse haka take don ba maganar tausasawa duk wanda ya mu'amala da shi in dai ba yadda yake so ya bi ba to sai da ya wahalar da shi tunda ku kalli fa matsayin matar shi ku kalli ta bata ba da shawara lokacin annabi Musa bai saurari kowa ba amma sai aka zo ta ce qurratu aini li wa ta tabadi wannan magana sai ta ce abinda la taqtuluhu asa an yafana an yafana aw nattakhidahu waladan aka ce wannan asa an yafana ne ta ce kuma shi yasa Allah ya taimake ta ta imani shi ko ba bai dauka kan annabi shi abokin gaba ya dauki annabi Musa cutar da shi zai ita ko ta ce haka yace je a nemi wani katon dutse fa in madat ala qawliha ay nan ƙasa za ku bai da hamzan nan fa in mabat ala qawliha fa alai ba zai yi fa ammadat ba fa in in ne shartiyya ce in ce shartiyya kun gan shi fa in mabat ala qawliha fa alai idan ta doge a kan wannan wato a kan ra'ayinta ta tsaya a kan wannan maganan ta ci gaba da tsayuwa a kai, a kan wannan ra'ayinta ku jehuwa ta akai wa in raja'at an qawliha fahiyar ra'ati idan kuma ta janye wannan magana to mata ta ce ku girmama ta kenan ku karraba ta tana na matsayinta a tauha? rafa'at basaraha ila sama yayin da suka zo mata da wannan maganan ta anshi ta su koko za ta rike wannan fa absarat baitaha fil janna sai aka nuna mata inda za ta ma zauna aljanna kuma bad ala وانتزعت روحها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح يا يندا kawai aka zo ta tsaya kan ra'ayin nan nata ta rike aka ce kuwa azabtar da ita wani wurin cewa aka daure ta aka aka hannuwan hannuwanta daban aka daure ta da ta daban ana ja aka sa fuskanta ta kalli rana ita kuma ba su san duk wannan lokacin da ake mata ba ma an riga an cire mata rai kawai ana yi ma jiki zaba ne to ko jiki, jiki ai kamar magana asma abinci abubakar ne lokacin da ɗanta ya zo abin nan ba wannan abdullahi bin zubair aka zo ga su da faɗa da hajjaj bin yusuf ana rigima da aka zo aka ce ya ce idan hajjaj ya kama mu fa faɗa ya kai tsananin mamaki mana da ya ce addu'a mai zama wannan addu'a, allah ya baka sa'an tafiya akwai abin da ya fi shahada ta addu'an da zan ma kawai Allah sa ka kai shahada shine addu'an da zan ma a'a ya leko ya ce bari ya zo ya sumbace ya ce zo dai kawai sumbance ka yanzu kamshin ka saboda lokacin ta makance da ya zo kawai ta zo kama shi ta sumbance shi ta ji ya sa sulke ya sa sulke ta ce a ba daga gaske kake ba wannan ke neman shahada yana ruwan shi da sulke ya ce tsoro nike yi mu'awuyar karfi gare shi sojoji suna da karfi ta ce duk karfinsu inda ka kasan kana da gaskiya ka bari kawai su kashe ka kai shahada ka je ka shiga ka kadu da manzon Allah in kuma ka san ƙarya kake yi to sai ka bari amma kuma ka je Allah ya tsare ka ya tambaye ka akan jinin waɗanda aka zubar ta bayan ka wanda suka biyo abu da ninka ya ce mama mu'awiya faƙar ta ce kai abin nan hajjaj fa ƙarfi yake da shi fa sosai ta ce kai ɗana akuya in an yi riga an yanka ta ba ta jin zafin fiɗa in dai akwai aka yanka ta wata jin zafin fiɗa kawai ka tafi in za ka tafi ka tafi kawai ni so nike ma kawai ka je a gama din kai shahada ni kuma in yi alfahari in ce sai ni uwar shahidi mhm. haka ko aka yi aka ja ka fafata da shi din aka yi ba ta kashi ba dan kaɗan ma da ƙarshe aka ci nasara kansu kuma mutane ta waye suka yi mai lokacin suka yi ta waye suka yin faɗa sau da aka aka damƙai aka zarge shi aka kashe shi aka abin nan shi ta ce mai shawarar ta ƙarshe dama in kawai ka cire sulken nan amma ka sa wando wando biyu ka sa na biyu dan ko an rataye ka bana so an ci an ce an ganka tsirara ko bayan ka mutu bai kamata kai tsirara ba kai dan gidan mutunci ne dan gidan karamci ne ka karimai ne a ce ka yi tsirara ko bayan ka mutu ba daidai ba ne za ka sa wando biyu amma cire sulke ya koje aka yi mai haka din tattaho aka kai ta aka je tana makauniya ta ce shi ne a rataye aka ce shi ne ta taba ta ji shi a rataye ta ce ku kwanto man soja na ku kwanto shi a sauko da shi tun da ya mutu ba karamci ba karamcin da ya kai a ce yau ta dalilin ka ka samu shahidi wanda aka na samu shahidi ina kar ina alfahari da wannan shi kai man shi gida in mashi sallah sannan ya fita gama abin nan shi to kun ji aka tace asma binti abubakar wanda ake ce ba za ta ni ɗaƙaini ‘yar aljanna ce tun a duniya annabi ya gaya mata ita ya aljanna ce har adan da za ta yi aljanna annabi ya ce mata za tun ni da aka ake mata alkunya buke ɗamara biyu to da aka ya ka gani to da aka wannan ba amsarar baita ha sai aka nuna mata gidanta fa mazat ala qawliha ta ko doge wantuzi'at ruhuha aka cire mata rai wa ulqiyati sakhra ala jasadi aka ɗauka wani dutse aka jefa mata laysa fihi ruh wanda ba rai a cikin jikin wa fi da riwayat a wasu riwayoyi aka ce kanat imra'atu fir'auna tu'azzabu fi shamsi kun ji riwaya matar fir'auna ta kasance ana azabtar da ita a cikin rana fa idan sarafa anha ay fir'aun azallatha al mala'ikatu bi ajnihatiha idan fir'auna aka yi mata azaba aka yi mata azaba suka tafi suka batta sai mala'iku zo su yi mata inuwa saboda karramawa ce to zo a sa mata lema amma ta fi kafikan mala'iku a yi mata ya ajini ha. wa kanat tara baitaha fil janna wa kanat tara ta kasance tana ganin gidanta kuma aljanna lokacin sai mantar da ita radadin da take ji shine dai wancan maganar ta farko qala qatada kana fir'aun a ta ahalul ard fir'auna shine mafi taurin kan mutanen ƙasa duniya bata taba ganin irin su ba wa akfaruhum shi yafi kowa kafirci fa wallahi ma damran ma darram ra'atuhu kufru zawjiha amma wallahi kafircin mijin nan nata bai cutar da ita ba ita da ta imani ai fi wannan asiya ai abin nan bahina atat rabbaha yayin da ta yi ubangijin ta biyayya ya'lamu anna Allah ta'ala mun adalun layu yu'akhiru ahadan illa bi dhanbi wannan dan asan Allah baraka wata ala mai hikima ne mai adalci ne baya kama kowa sai da laifin shi shi yasa nike ba mu shawara kullum mutum ya ji da kai shi ka tsaya kai ta bata ba kanka lokaci kana gardama kan wasu kai fa ka san naka yanda za ka abin nan ba kuma kowa zai je ya ji da nashi ne a lahira kun ga yanzu shekarun da aka yi mulkin nan sun kusa karewa na gwamnonin wani zai maimaita wani sai ya zo maimaita amma karshen ta ba zai maimaita ba ya mutu shi ma wani kuma ya samu ya maimaita hudun ya yi hudun ya ƙara maimaita hudun sun kare daga nan kuma ya fito so ke ci gaba can ya tafi neman gaba ko ya tafi neman sanata ko ya tafi neman shugaban kasa ma wani wani ya yi gwamnan ya maimaita ya yi hudu ya ƙara yin hudu ya tafi ya yi sanata ya yi hudu ya yi ya kara ya kara yanzu kuma shi shugaban kasa shi ma yake so kaga ba ranar ma da zai tsaya to kai ka je ka ci gaba da damuwa da su su ba san da kai ba ka je kai ta gardama kana cewa yanzu wani shekara shi kaza kenan ya yi hudu a gwamna na farko ya kara maimaitawa wani shi sai da ya faro ma ba gwamna ya faro ba ya je can ya zama wakilai ya dawo ya zama gwamna ya yi biyu ya yi hudun ya ƙara maimaita hudun ya maimaita ya yi takwas yanzu ya koma ya zama sanata ya je ya sanatan ya yi hudu ya ƙara hudu ya ƙara hudu yanzu ya fito neman shugaban ƙasa kai kuma ka zo kai ta lissafin shekarun nan kana cewa me yayi a ciki to ba tare ku kai shekarun ba wannan shekarun da kake lissafawa ya ci kai ma ka ci tare ku yi yana cin nashi kai ma kana cin naka to shi kai ne kake tambayan me yayi kai kuma Allah ne fa zai tambaye ka a waɗannan shekarun kai ne kai to yanzu ina ruwanka da nashi kuma waɗannan shugabannin nan da kake gani kana ganin aikin nan kaman wai ba su iya ba kai da za a ɗauko shi a baka rana ɗaya wallahi ƙarshen ta mutuwa ba za ka yi aka ɗora ma wannan nauyin nasu to ka zo ka je ka abin nan ba mu ne yanzu kamar gwamnan mu nan da na ji ana ba da labari in gaske ne sha'a ce amma ko ba amma ba muni ba ne cewa aka yi wani lokaci sai ka zake sai riga ka ofis ya je da wuri da safe ya karanta report a kawo mai dss su kawo labari su waye su kawo labari su kawo labari duk abin da jaha take ciki kafin kai ka tashi daga bacci shi ya ji labarin yadda ta kwana sai ya ji wannan labarin da daddare sai an gaya mai lafiya lau illa raba ta yi a security duk kowane abu shi zai ciyarin a zo a yi ya aka kwana sannan a je a kai mai takardu file him kuma ya ta zama da daddare kai kana tabbaci shi ko yana sa masa hannu an ce in an kai mai takarda ji yawanci yawanta in ka gaba ya sa hannu ba ta yi mai bane ko kuma ya ce keep in view ya nemo mai ita ya tambaye ko wanda zai tambaya wanda zai kira wasu sai ya kira sun zo sun mai bayani kuma za su zo ya yi dau wannan lokacin na ganin su kowa da takardar shi za a haɗa su tare da su bayani in wannan ya gama ya fita wani ya zo ko ba ka bane ya gama wannan kuma a ga ya yi kaya guda waɗanda ya sami hannu himlu ba'ir zai sai ya dubu kuma kun san dai sa hannu na gwamna doka ce in ya riga ya sama takarda hannu ta zama doka kaga nan shi kuma a yadda yake zai zo zai zo ya sa hannu bai karanta ta bane sai ya karanta duk abin da aka mai ya karanta shi kuma ya rike in an zo abin da aka kai mai ya san an kai mai in wanda ba kai mai ba yana gane ba kai mai shi ba bai san maganin ba ya san ta to yanzu irin wannan kwakwalwa kuwa ke yi irin ta sannan kuma aikin ba kai za ka dai ba zai iya ba kwaduwa za ka yi in ka ce za ka yi wannan abin kuma in ka haɗu da shi za ka gan shi ba shi da alaman bacci ba shi da alam gaggau za ka gan shi to kana iya matan shi kuma uku ha kuma ji yana zuwa gidansu Kuɗi ne ma ko to kaji ma an ƙara ɗaya to kaji ko to ya ba ciki ga wayoyi haka na ji an ce aka ce duk sanda ka duba abin nan ɗin shi za gan shi online kana tura saƙon ya gana ma yanzu zai baka ansa to yanzu malawa ka a ɗaura ma na hu da kwana bakwai wallahi ko kwana ɗaya ka ba mutum mutuwa zai to ka bar shi da kayan shi da aikin shi kai kuma ka ji da naka kai ma sai ka rasa ma yaushe suke bacci yaushe suke abin nan duk inda ka gan shi da wannan ɗan ɗan ɗin nan da an faɗi magana in yana son magana ya bada ansa in ya gada ma ya je banza da wanda yi in ma magana in ko yana so yanzu nan za wani da ya gaya man kwanaki ya ce da aka je za ta onuri na shi da ya dinga masifa shige-shige ya dinga shige-shige ya ce wallahi har sai da Allah ya kai shi gaban gwamna har sai da ya rike ma gwamna rubutu gwamna na bashi ansa saboda mai tashi shi ma ita wallahi sai da ya rike ma gwamna magana gwamna ma na bashi ansa ya ce ka yi hakuri za a dai wani abin da za a yi compensating din ka wurin nan interest din jama'a ya fi karfin dan adam shi dan mutum shi kadai ya ce kuma ya ji daɗin wannan magana to yanzu kai wannan sai kuma ka koma kana tambayar su bi su kai kai ba kai kai ina naka ka kyale su da abin su ka bar su kowa ji da kai shi ka huta ka daina tambayar abin da suka yi a shekara hudun nan na farkon da ta biyu ka tambayi kanka kai mai kai a shekara ta hudun da ta biyu tunda tare muka ci shekarun mun ci shekarunmu ne mu duka shi yana da aikin gaban shi zai kana za a tambaye kai ma za a tambaye ka a shekara takwas din kai ma mai kai zuwa lahira to sau haka mutum da zai gane wannan abu ya ba su ta aikin su in ba su kan ma ka su wallahi da su san ka gara ba su san ka ba su yi ta aikinsu ba ka san su ba su san ka ba ya fi ma kowa ya nashi aikin in sun san ka ma ba wani abu ne ta san ka ma masifa ce kara ba su san ka ba kana nan kana rayuwa kana ina ne a ina kake ba su san ka ba ka huta kowa ya nashi kowa nashi aikin an je lahira kowa ji da kai shi abinda muhammad bin sirin ya ba mu shawara kenan da wani ya zo ya kawo karan hajjaj hajjaj ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya ce kaga ya ce idan aka je lahira mafi girman aikin da hajjaji aikata ba za a tambaye ka ba amma mafi karancin aikin da ka aikata shi zai dame ka a lahira naka ka kyala hajjaji da nashi aikin ka ji da naka ina ba ku shawara ka daina bata makanka lokaci kana ta hirar banza ka ja makanka masifa ka zazzage su a je lahira ya ɗebe ma sallah a je lahira ya ɗebe ma azumi a je lahira ya ɗebe ma duk wani aikin alkhairi ka karanta qur'ani ka yi sauka a ramadan so uku so hudu so biyar wani shi ko qur'anin bai iya ba amma ka cuce shi ka zazzage shi je a kwashi ladan na bashi ka ci wahala ka karanta qur'ani ka kalli duk wani da ya ce ma karatun qur'ani bai da wuya bai gane shi wani ko ka ɗaukai daga bango zuwa bango wannan zaman da za ka yi da aikin karance shi tun daga fatiha har ka zo suratun nasi ka san mu yadda ka ci kafin ka kai wannan wurin kuma kowa ya gwada ji ɗauko shi ka ce kana so ka sauka ka gani ka ga irin zaman da za ka yi da irin dirshan ɗin da za ka yi da aikin da za ka ci ko cikin kwana uku ka gama kai ka san wahalar da ka sha cikin kwana uku nan kafin ka kai shi ƙarshe to amma duk kai wannan zaman wani ya je ya ɗauke shi bai zaman ba bai komi ba bai ma iya ƙur'anin ba ma kai ko ka iya ka karanta ka yi ta dabburi, ka yi ta fahumi, ka yi har wani wurin ka yi kuka wanda bai iya bai zai kwashe ma lada mu yi makan mu fada abin nan ne saboda haka shi yasa gashi dan saboda haka ita tana ganin wannan saboda haka sun samu wannan ba a kama kowa da laifin shi zaman ta matar fir'auna da ta kibin shi ta imani shi kenan wa ba ba'd riwayat a wata riwaya aka ce inna fir'auna fir'auna dinnan autada laha da. turaku aka sa ba na gaya maku wancan marwayoyi ne daban-daban ya ce turaku aka sa aka sa turke guda hudu fashar da ya dai hawa rijilaiha aka ɗaure ta hannuwanta aka ɗaure da ƙafafunta ko'ina aka ware ku kalli yau mace don mace ko da kaya ce sa kuke ganin wata rana sai in mamuta wasu faɗa ko a irin zaman nan nasu wadda za ta zauna ta haka da kafafu ba zaman mata ba ne zaman sai ka ji baka ji daɗi ba ba daidai ba ne bai cikin adab bai cikin ladubba mace ta zauna ta wangala kafafu ko da kayanta ko da mai ta sa wannan kayan ba ba daidai ba ne kamar yadda malaman tarbiyya suke yi ne ai mace ko tana yarinya karama akan hana ta wasa ma wanda za ta rika yi na buɗe ƙawaku wannan wasan da yahudu suka koya ma yara tantan ai ba ba wasan musulmai bane tantan ko tantan ko abun nan babban da tantan yar galagala wancan yar galagalan da suke tsalle suna buɗe ƙawaku ko su tsalle nan su buɗe ƙawaku su tsalle nan su buɗe ƙawaku ba daidai ba ne wannan bai kamata mace ta yi shi ba gara ma tantan ɗin tunda tantan ɗin ba cika buɗe kawo ba wannan tafi suke ai suna tsaye wuri ɗaya suna haka da kawo suna haka tantan tantan suna halwa kawo a wuri ɗaya tsaye to gara wannan amma wannan yar galagalan da ake bubbuɗe kawo ana tsalle a je can a ɗage ƙafa ɗaya a buɗe kawo guda duk ba mun san shi ba ba a yi shi a firamare ba ne muna gani ko ba mu yi ba ai mun gani mun san shi da tantan ɗin da yar galagala Allah gubaro ka san su kai ma ka san su ko ehe ba ji ba sunan da ake ce masu kai da mai kasansu ai wasan 'yan boko ne ba wasan 'yan gida ba ne ehe kai da mai kasansu a primary ku sannan taku daban ko a ku taku elementary ce ehe ba dai tantance zuwa ta sassan shi da tantan bai cika muni ba akan yar gala-gala saboda tantan tsaye suke a wuri daya ba tsalle ake ta yi ba a wuri ɗaya ne ake in an faɗi wani abu sai ta harba ƙafa ɗaya in an faɗi ta harba ƙafa ɗaya tana tafi da hannu tana tsalle tana tafi da hannu tana tsalle amma shi yar gala-gala zana ta ake yi gida-gida ne ake yi sai a rika tsalle wani wurin ƙafa ɗaya wani wurin abu da ƙafa ana jefa wani abu in an jefa can ya faɗa cikin gidan can sai ya tsalle ciki a tsallake tsalle tsallake ana ɗauka wani abu ana wurga a ciki in ta yi tsalle daga nan ta yi tsalle wani wurin har sai ta yi dogon tsalle sai dogo sosai ta tashi ta diratar Mhm. wannan shi ya fi muni to balle kuma sai mata keke ba daidai ba ne a sai mata keke in ma akwai namiji a sai keken ya rika goya ta amma ita ta rika tuka tana tafi ba daidai ba ne lalata ta yake a matsayinta na mace shi yasa ba a so ta rika yawo ba takalmi duk wannan lalata mace yake yi ma mu yanzu ba ruwan kowa kawai shi kenan ta ma an mata a makarantun masu sai masu kayan PE su kayan wasa shi su sa su talafta gudu su ta tsalle duk abin da aka ce kada a yi nan ba su ma san shi to kwando ne ke jan bokiti tau ɗauna aka gazo nan wa ƙaunuhu ta'ala Allah a ina nake kai na koma ma wani wuri daban a ina a yi littafin hedin na yawo ma wajen rabi baya nisa sosai na gobe ba da riwayat a wasu ruwayo aka ce yayi mata turaku ne au da fashadda yadaiha wa rijlaiha fada'at asiya nan ne asiya ta roki Allah fa qalat tace rabbi ibn li indaka baytan fil janna ya Allah ka gina man wani daki a wurinka a cikin aljanna fa wafaqa zalika an hadaraha fir'aun wannan kuwa yayi daidai wato daidai sadda take maganan fir'auna ya zo wa bahikat ra'ad bai ta sai yi dariya yana zuwa wurin ta ga ta kalkace da dariya lokacin da aka nuna mata gidanta fil janna fa qala fir'aun ala na min jununiha yanzu ba kwa mamaki akan haukan matan nan hauka inna nu'adhibuha wa hiya tadhaku muna mata azaba amma tana dariya fa qabada Allahu ruhaha fil jannati radiyallahu anha aka Allah ta wa ta'ala ya karbi ranta a cikin yan aljanna fadluha rahimahullah ta'ala falalatta qala fir'auna tana da falala guda biyu qala ta'ala wa daraba Allah mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna Allah ya buga misali ga waɗanda suka yi imani su lura da maganan ƙisan matan fir'auna iz qalat rabbi bin li indaka baitan fil janna yayin da tace ya ubangiji ka gina man gida a wurinka cikin aljanna wa min fir'auna wa amalihi ka nisantar da daga fir'auna da mummunan aikin nan nashi wa najjini min alqawmil zalimin ya Allah ka nisantar da ni daga mutane a azzalumai ta tahrim aya ta sha qala al ulama ikhtarat al jar qabla ad dar ta nemi makwabtaka a bata wuri mai kyau wato kafinta ta nemi gida abun nan bada ta ce يا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هذه من أبونا الجنس kaga wannan shine abun nan din su biyu kenan wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce kamula minar rijal kathirun Waɗanda aka samu kammalallu sun kai kololuwan matsayin da ake so na zama bayan Allah suna da yawa walam yakmul minan nisa'i illa asiyatu imra'atu fir'aun babu wanda suka kammala daga cikin mata illa asiyata imra'atu fir'aun sai dai asiya matar fir'aun ita ce ta kammala kammalalla daga cikin mata ɗaya kenan wa maryam ibnatu da kuma maryam wannan wannan ma diyar imran su bi mama annabi musa kenan ai annabi isa alaihi salam maman annabi isa wa khadijatu binti khuwailid da kuma khadija matan abun nan diyar huwai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko wa inna fadla aisha ala nisa ka fadli ka fadli sarid ala sa'iri ta'am yace ita ko aisha falalanta akan sauran mata kaman falalan wani abinci ne da ake ce mashi sarid abun abun nan suna ce mai kabaki wasu suka ce a shi sarid wani abinci ne ake yi da dabino da nama da wane ne sannan da mai a jiki a rika mulmulawa to kaman falalan wannan ne a sauran abinci saboda haka abinci ne na musamman ko al-ibtila'u bin niqami ba'da ni'am akan yi ma mutane jarabawa da masifa bayan ni'ima ana iya ana cikin ni'ima a koma kuma cikin masifa da abun nan dinta saboda haka wannan abun nan ne wa alana fir'auna wa qaumuhu al-harb ala musa haka wannan amma wannan ba ai wani akwai wani baya can a ba da ne ya kamata a tsaya baya bari a yi wannan sai ya tsaya baya wa alana fir'aunu ay wa qaumahu al-harb ala musa wa qaumihi kama sawwara al-qur'an zalika bayan nan masifa bayan ni'ima mutane suna cikin ni'ima yanzu jarabawa ta zo annabi musa da mutanensa sun samu da abu ya dallafa yanzu fir'auna bayan ya gama matashi tunda dai bai ban matashi ba ma akwai wanda zai tunani bai baƙe shi ba gidan shi ma akwai wanda zai bari to nan fir'auna sai ya sanar da ai fada qala ta'ala wa qala al mala'u min qaumi fir'auna sai aka kawo shawara wasu jama'a daga cikin mutanen fir'auna suka ga dai ga yadda abubuwa suka tafi suka ce a tazaru musa musa wa qaumahu za ka kyala annabi musa yanzu da shi da mutanen saliyuf siru fil ardi su yi riga banna a cikin ƙasa wa ya zaraka wa alihataka wa alihataka kyale ka da kai da abun bautarka kawai abun nan ba akwai fa banna a ƙasa in za ka kyale musa da shi da mutanensa su rika yin banna a cikin ƙasa su bakka su dinga yin abin da suka gana ma wannan abu zai bata gari qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum yace za mu kakkashe ƴaƴansu bannan da aka yi farko kenan za a ci gaba wancan aikin na kashe ƴaƴa maza za a ci gaba da kashe ƴaƴan nan wa nisa nisa'ahum sannan bayan aka za mu raya matansu kuma mu yadda muka ga dama da 'ya'yansu mata yadda ake a sa su rawa ko a ɗauke su a ba wasu kyaututtuka wa inna fawqahum qahiru kuma lalle ku sani mu fa mun fi ƙarfin su murkushe su za mu yi ba yadda za su yi da mu mun riga mun fi su ba yadda za su mun riga mun masa tanadi mai karfi da aka ji yadda za a je a dawo mun fi karfin su al-a'raf aya ta 127 fa khafa banu isra'ila sai banu isra'ila suka ji wannan tsoron tahdidi da aka yi masa an masu barazana wa musa sai kai kara wajen annabi musa cewa gafa abubuwan da suka ji kuma ga abin da shi ya yanke dokar da za a ci gaba da yi qala lahum musa annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce masu qala musa li qaumihi ista'inu billahi wasbiru yace ku nemi taimakon Allah tabaaraka wa ta'ala sannan kuma ku yi hakuri ku cije ku yi hakuri akan wannan addini Inna arda lillahi ƙasa ta Allah ce gaba ɗaya duk abin da ya ga dama kuma shi zai yi yurithuha ya sha min ibadi Allah tabaaraka wa ala yana gadar da ƙasar nan wanda ya ga dama daga cikin bayansa wal muttaqin kuma ƙarshen al'amari yana wurin masu tsoron Allah duk yadda za a je a dawo wato abun nan ne inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah tabaaraka wa ta'ala yana tare da waɗanda suka ji tsoron shi waɗanda suke su masu kyautatawa ne muna roƙon Allah ka samu cikin masu kyautatawa qalu mutanen nan suka ce uzina min qabli an ta'tiyana an cutar da mu kafin ka zo mana kafin Allah ya aiko ka dama mun sha wahala mun sha wahala min badi ma jitana bayan kuma yanzu ka zo mana ma kuma ba bari ba masifa za ta ci gaba kai abun nan fa da ne. sha ba annabin Allah ya kamata a samu mafita kafin ka zo an cuce mu yanzu kuma bayan ka zo ma ba sauki abu ya ci gaba annabi Musa ya ce qala sa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu Allah tabaaraka wa ta'ala yace muna ina fata wannan abu ne daga Allah amma abinda muke fata mu ma Allah kyakkyawan zato muna fatan Allah tabaaraka wa ta'ala an yuhlika aduwakum Allah ya halaka abokin abokan gabanku wa yastakhlifakum fil ardi ya ba ku shugabanci ku kuma a cikin ƙasa ku ya maida ku ku ne shugabanni wa yanzu ra kaifa ta'malun sai Allah ya gaya za ku yi ku ya za ku yi ni za ku yi Allah zai yi wannan akwai jarabawa za a iya ba ku wannan matsayi za a iya bari kuma ku gani kuma haka abin yake tun jiya har yanzu Allah ya ka mutum ya rika yin addu'a kawai yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah kada ya kunyata mu a duniyar nan kada ya kunyata mu a lahira dan tsarkin sunayensa watawajjaha Musa ila rabbih yad'u daga nan ne annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya koma kuma kun gani kullum bayan Allah haka suke idan mutane suka yi abu za su yi mutanen su suka yi koke za su natsar da mutanen wajen magana amma kuma za su tsaya haka nan ma idan ka duba cikin wannan littafin az-zuhadu mi'a wanda Sheikh Muhammad Siddiq Mishawi yayi mun karanta littafin a ciki za a zo ma shugabanni da matsalolin rayuwa su ji su ji su ji amma ba hakanan suke bari ba sai su ce su nemo kuma waɗanda suke masu zaton alkhairi sai su ce ku zo mu je a roƙon mana Allah masifa ta kai masifa bayan Allah su je su ɗaga hannu su addu'a kafin su sauke hannu bukata ta biya saɓanin ƙasar nan mutane su kuka wannan hamma wannan kuka kullum a kashe mutane amma shugabannin ƙasar nan su fito su ce a so a taru bayan Allah su je su roƙi Allah wannan masifa da muke ciki Allah ya kama da mafita ni dai ban ji ba haizu koko suna faɗi ni ne abin bai zo man ba amma dai officially gwamnati ta faɗi kan cewa a taru ƙasar nan a yi addu'a a koma ma Allah ni dai ban ji ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne babban kuskure a nan kasai aka taɓa yin wani shugaban ƙasa shi kuma wani shugaban ƙasan fitintunu suka damai ya ji kamar ya gudu ya bar kujerar gwamnatin da yake makwabta ne mu sai rugo ya zo najeriya lokacin wani shugaban ƙasa ya ce shi abin da ya shirya zai je mutanen nan ya murkushe su da ƙarfi ya ce ba za su murkusu ba ya ce irin wannan masifan ta faru a ƙasashe da yawa ba ta ƙare da kyau ba kakka amfani da ƙarfinka koma da ƙarfi amfani da ƙarfin allah ta ce kaje ka tara malamai su ta roƙon Allah ya ta'adda ana karanta Qur'ani ana neman mafita da aka je aka haka nan sai abu sai kamar an yi ruwa an dauke amma mu nan to ni ne ban sani ba ko suna yi a gidansu can ko a wani wuri suke yi ko ko sun ba da umarnin mu ne ba mu sani ba Wallahu alam kafa ka ce ba a yi ba bayan baka sani ba ni ma na ce ma ban sani ba balle kai kakka je ba in kuma kai ka sani kana daga can president duk takardun da suka fita kana gani to na da ana yi wanda ba da ana yi da abin ya canza to ai an ce mana mu nisanci zunubai mu ma mu nisanci wasu laifuffuka don ka a kai ga lokacin an kibarin laifuffukan zaɓaɓɓun musu riƙa yin adda Allah ya ƙi karɓa kuma shi ne rikicin kuma muna da laifi to dama baka sani ba muna da shi bana in ma aka zagawa wani wurin ka gana mu laifin ƙarshen ta ma ba ya fi nasu ba to to mu muka zaɓo su to daga <laughs> da ya zaka kai da Allah zo kake je kawai dan barro kai kuma kana wannan magana suka ji ka ban ruwa na ni dai na ce muku ban sani ba kaga duk yadda aka yi duk inda za a kai ni na ce na wuce ni ban sani ba ko ku ji ko ba ku yi ba kai ko ka ce ba a yi ba to kaga da ni da kai waye bodi laifi sai dai a ce ni na to kallo magana magani kana zama yi wasa ne damar da za a dade ko a to kaga ka huta wallahi da zaka tunani wannan tunanin da kai aiki zu haikan ka ce kai shekara saba'in fa yanzu duk wanda zai man wani abu ya makara ka riga kai latti ya ce kai latti ya za wani ya ce ya kai shekara sittin ko ya kai shekara saba'in dan ka ko barazana za ka kashe shi kai ya ce wallahi tallahi rashin haƙurin ka ba ya sa ka ce za ka kashe da ka bari ba da kai na zan mutu ba na yi sittin na saba'in wanda kawai ka gani da kai na mai rage ba da kai na ba za ka ga na faɗi to kan ma ka ja kanka laifi a ce kai ka zunguri ko da kashin awaki ko ka jefi mutum ya mutu kai a lahira hukuncin kisa za a yi ma kuma ya yi daidai da kwanan shi ya kare ka jefe da kashin awaki wallahi an je layira kai ka kashe shi za a ce to da kawai shi ba kenan ya mutu ya riga ya yi wasu shekaru idan ruwan mutane duk abin da za a yi wa a yi latti a rike babakin mutu wai kawai mutum ba Allah yake bi ba ba son Allah yake ba kawai ta shiga ya ce ka shan ruwa ka ka shekara hamsin ka shekara 60 to wani ruwa ne baka sha ba duniyar nan da za ka je shan ruwa kuma a zo ma da mutunci ka sha ruwa ana ka hoto a gama ɗauko envelope a zaba dubu goma ciki wasu su ganka da envelope dala ce ma aka ba ka ɗauni sun ga kari ka katon ɗauni sai ka zo gida kawai gaba su je ka cefare ba kuma gashi ya ɗauki hoton ka duniya yan unguwa su ta cewa ba mu rabon mu kowa ya mutu ya ce shi kaɗai zai mutu shi kaɗai to wanda aka baka bai sakai ka ci ba ma ka je ka aikin banza to fanke ne baka taba ci ba wallahi in ka kai wasu shekarun ko gayyata ka shan ruwa akai duk abin da ake ci wurin kai bai ma ma daɗi ana na ana na kawai ka riƙe neman kunu kunu ka sha kuma dama shi kake sha gida zaka ka ci su ne wannan jagwalgwale-jagwalgwalen aka hada shi wani abun kaci ba ka kwana lafiya ba <laughs> to me zaka ciwo wanda baka ba a yi waɗannan shekaru alam mutanen mu kai wani lokaci har da rashin tunani Allah da ya sauka shi ina ne bana haka wannan an yi mota wannan suka zo aka gaya basu wannan magana annabi musa daga nan sai ya ce bari ya roki Allah a yi addu'a kun gani ko ga mutane sun ce mun haɗu da jarabawa kafin ka zo an kashe mana yaya yanzu ana yi mana masifa to mu haka za mu zauna ya ce ku yi haƙuri Allah zai baku wani abu zai canza miyagu ya kawo ku ku kuma kuma a gaya za ku yi za a kwace mulkin daga hannun waɗancan ku kuma ba ku Allah sai jira ya gani za ku yi Sau da aka shi ke nan. wata wajaha Musa ila rabbihi dawo ala fir'auna wa qaumi yana magana yana abun nan ɗinsa, yana da addu'a da abin da fir'auna da mutanensa wa harun yu'minu min wara'ihi harun kuma yana cewa amin wannan yasa wasu malaman suka fitar da fiqh suka ce idan ana tare da mutane to yana da kyau su yi addu'a kafin su tashi mai addu'a na yi suna cewa amin to kowa ya yi addu'a idan ka duba cikin jilawul afham da yawa wani lokaci ɗaliban ilimi muna ba su shawara mutum ya daina tsayawa wuri ɗaya ko a karatu wuri ɗaya gaskiya ne an ce in kai karatu ka ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka to kai kadai kai kanka wannan a ce ma amin to sannan kuma da kai wannan to ina salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu mutane da za su taru a wani wuri sannan su tashi ba su yi man salati ba face wannan wurin nan ya zama mai yankakka albarka tun ka tsaya iya nan kaɗai ba kai salatin annabi ba sannan a cikin jilawul afham din aka ce babu wani wurin mutane da za su zauna sannan kafin su tashi daga wurin nan su yi addu'a face wannan addu'an ta zama ba, amma in ba su yi salatin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to za a rataye ta a sama sai bayan sun yi salatin nan za ta wuce addu'a ba ta zuwa wurin Allah ba salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba a tsayawa wuri daya in ka karanta nan sai ka karanta can sai ka hada nan kowane abu akwai mahallin shahid nashi akwai yadda ake abin nan su abu tun zo karatu kawai an magana kawai ce kawai subhanaka allahumma rabbana wa bihamd ashhadu an la ilaha illa tashi to kowa shi ma ya fadi kuma ai fauda idan kowa fadin nashi zai to fauda za ku to shikenan da ka tashi sai kai ta ibnu taymiya shi in yazo ce innal hamdalillah sai ce na nahmaduhu wa nasta'inuhu duk in yazo wa na shahadu sai ce wa na shahadu baya ta wa ashhadu sai hada da mutanen kon kowa ya nashi to shi ma in ka zo na sai ka ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa yana nan cikin sharhul furqan di ba ku gani da kanku to sai ka hada da mutanen su ko mutanen sai su amin in kai addu'a wani ya ce amin an ce dukkan ku kun yi addu'a ne to kuma wani cikin mutanen kai da kake magana ta a cikin mutanen akwai da yawa da suka fika maza da mata to da suka ce amin ya ka ce su ma'adda su kai domin cewa suke Allahumma stajib duk wanda ya ce amin ya ce Allahumma stajib to miyayi shi ma ya Allah ka karba mana miyayi to a cikin kuma mutanen da suke zannan karshen ta sun akwai wanda suka fi mai maganan da yawa maza da mata to haka mu riga kallon abubuwan nan sosai da idan basira mu daina takura abu wuri daya bayan kuma akwai inda aka yalwata shi ya dan fito duba cikin jilawul afham dan barno akwai jilawul afham oye ce bi a ina yau babu shi ba za a baka wayo wata makaranta ka shiga saboda lari da ake koyon larabci to wannan larabci yaushe za ka iya larabci yanzu kafin ka iya jila'ul hafaf ka zo inda ake jila'ul hafaf kawai kai ka ji karatu kai yanzu ba wajibin ka bane ka tsaya koyon larabci yaushe za ka koyi larabcin ka iya haka gane kai magana sai ka hada da wata makarantar bance ka je larabcin ma amma yi larabcin ka kuma kana wani karatu ai kullun kana auna ilimi kana auna shekarunka kana kallon wanda kaci kana kallon wanda zai yi wasu rage ba koya zana kwaya ba wani bari bi ana jamalun jamal bi zaka da jamalun ne ba ka kama shi ka hau ba yanzu ko ka yanka <laughs> ba karatun ka bane wallahi yanzu wallahi ya ka wuce shi ka wuce shi ko tajawidi zaka koya na qur'ani yanzu kakka tsaya koyan wannan ka'idojin yanzu a koya ma karatun ƙur'anin mai jawidin ya rika koya ma ka ansa ya koya ma ka ansa sai ka iya surar da jawidin a ciki ina yake ina yake kakka ba ka damu da ba a sa ka a ce tsamo shi nunu saki na wace ce wata nuni duk kakka tsaya wannan karanta man suran kai da ka iya tajwidin indiya zan rika cewa inda yara ne su za koya masu waɗannan kawa'id a koya masu ƙa'idoji a koya masu inda za su haddace nurul sakina wata nuyin da wane ne huruful idigam waye waye duk akwai koya masu yara ne amma kai karanta man fata in yadda zan yi ya karanta karanta ka ansa ya karanta ka ansa in ya zo wurin ta ya yi yadda ka kalli bakin shi ka kalli yadda za a yi faɗi ya faɗi yi daidai yi to mu tafi yau bari in karanta ka ji ya karanta ka yi shuru ka karanta tsaf ya ji nan ka iya wannan su sahabbai manya-manyan da suka zo na farko dai su dama laraba ne amma da za a koya masu ƙur'ani ba wannan ƙa'idojin aka tabi ba tukun sun girma aka zo bin wannan kafin ka iya harufan nan wata nan sai ai wata guda da kai ana nuna ma wannan nunu sake nan nan baka ba gane wata nunu sake wai wannan nunu sake rawa ce ce to kuma a ce sai ka haddace harufan huri huri kake zuwa ehem to kaji kaji daidai ehem to wannan ya fi ma amma wani huruful idgham sai ka haddace su kafin ka haddace su sai kai wata guda to daga rai da ka a karatu a dai za gawa ko ya gaba ba da misali a ta ko surori da baka taba zuwa wurin ba ce a ce a nan ne misali yake ya za ka yi da su ina kowane karatu da abu da ɗin shi kowane karatu da marhalar shi kowane karatu kowane ku gani Allah ya taimake mu mai gini sai mun buɗe azuzuwa kowane da nasu special class zai wallan kaji abin da za ku yawa da kaji haka ake yi in aka kalli shekarun mutum sai a kalli me ya kamata a koya mai aka kalli shekarun mutum su can a ƙa'ida su shi yasa ko fom za ka cike na makaranta sai ka faɗi shekarunka ne nawa a ciki akwai shekaru saboda a jimi za a koya ma menene ya cancanci a koya ma wanda za ka iya riƙewa akwai abin da wahala kawai za a sha mhm. wani malami wani ya zo kawai karatun muktasar wuri shi ya kalle ya kalle ya ce kai ya ce yi risala ya ce ya yi da dake ce risala zai ce ka zo ka sake risala a gabana tukunna ni in ji yadda kake da kwari a fiƙihun sannan in fara koya ma muktasar domin ba haka ba ka zo ni in wahala kai ka wahala kai baka gane ba ni kuma na sha wuya <laughs> ai zo te zo yi wani dalibi na kawai ta zo ta rana ya ce dan Allah wala lokacin ba da hidimomi da yawa ya zo da la'asar ya ce yana so ya zo wuri na ya fara biya karatu da ce to ka zo da la'asar ka yawanci lokaci na ne ba na komi a ba ranar nan da ya zo karatu tashin farko sai zo da zabil mi'at ya ce shi zai yi na ce to ba komi na ce to alhamdulahi shi kaje zo ya ce shi kaje zo ya ce kare wasu littattafai ya ce a shi yi. shi wannan dai shi yake so shi a fara da wannan muka fara zabil mi'at aka fara mukaddima wani wurin sai kawai sai ce khilafan li malik ce sabani abin da Malik ya ce na ce to shi malik din me ya ce a dan wurin da aka ce sabani gare shi ya ce oho wallahi ba zabi ba a matsa ta ce khilafan li in ce to me ya ce shi shafin a wannan matsalan ya ce wai sani wani ce tawa awa malam ai karatun ma sai gagara gaba daya ya ce kai ai ya gano ma aikin ya ce babba ne yana da aiki ja a gaban shi to haka abin yake mustawa ne alaƙa ta halin mu gama can saboda haka annabi Musa ya dauna faqala rabbana yace ya ubangijinmu innaka ta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan ya Allah ka ba fir'auna da shi da mutanansa ka ba sa wata irin kwalliya ta duniya da dukiya fil duniya rabbana liyudillu an sabilaka ya Allah kai masa haka dan su bace akan hanyarka dan duniya ba komai bace rabbana tumis ala amwalihim ya Allah ka shafe wannan dukiya da ka basu wannan arziki da yasa yake gani shine babban abu suna rena mutane suna wulakanta mutane ka ka shafe washdud ala qulubihim ka tsananta ka daura zukatansu kada su imani ba za su samu laushi laushi ba wala yu'minu kada ba za su yi imani ba hatta ya rawul azab al alim sai sun ga azaba mai tsanani saboda haka sun ga azaba mai radadi haka kuwa aka yi an masu addu'a an hana su kwata-kwata suka koma faƙala Allah ta'ala oji kad wata kuma. an shi wannan addu'a addu'an nan da kuka yi fasta da'awatakuma sau da aka an karɓi addu'a ku fasta fastaqima wala tattabi'an sabilan ladina laye al'amu. kada ku yadda ku bi hanyar wanda ba sani ba ku jira kawai an gama an sa addu'a za ku ga aiki to nan za mu tsaya wa bada ko wa bada ta'dibu tughat daga nan ne fa aka fara lallasa masu taurin kan na aka fara masu ladabi har ya kai ga aka halaka su in qaddara Allahu lana al-baqa zamu ji gobe wanda ya kare domin dai san jifa ta kai an yi anyi an yi kololuwa gobe insha Allah za mu je da aka ladabtar da su suka nutse aka huta da su gaba daya kafin mu zo mu shiga kuma wasu azaluman nan ba ta goma نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا اخفض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة هدنا وتوفنا أنت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم yau waje an ce a tuna cewa ranar abin nan saboda goron sallan nan yana katon goro ne